اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين لأكو أكو ديغو ها jiya da ɗaya? gaskiya ne jiya da ɗaya shi ne in ƙara ku ce in rage in rage ku ce in ƙara to gaskiya ne yau ai ba a gama ba kana da an tsaya kan hanya an sami shuko yau ishirin da biyu ga watan takwas watan sha'aban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace ya mana muwafaka duniya da lahira don tsarkin sunayensa. kuma za mu tashi a mas'ala ta 20 daidai amma kafin ta akwai sallama wa alaikum salam yawwa tasa'in da takwas أنا وخالف في ذلك السبكي نعم إيه da khiraki da wancan eh, khirafi na cikin hanabila sai dai ya faɓawa da uwar tafiyan wannan karan shi na ka ce wa kalafa in gaggaba ya ai an ce ibn kuddama ko wa qala ibn kuddama fil ya ce la hadda alaihi ko ba za a masa haddi ba wanda irin wancan ƙarfafe sai ce amma khiraki ya saba ya ce akwai haddi غير خلقي في شرحه لقول لقول الخلقي ومن قذف من كان مشركا وأردف وقال وأردت أنه زنى وهو مشرك lam yaltafit ila qawlihi in yi masa ƙasa ƙazafi da ina ce ina nufin ne tun ina lokacin shirka ya yi kaza ya kaza ko kallon shi ba a yi wannan mutumin ji kawai ka gani kamar yadda maliku ya faɗi shi kenan ban ji ba magana shi ne ta maimaitu guda ɗaya ne can an jiro khiraki da maliku maliku yace kaza maliku ya ce ta ce khiraki daga ma daga hanabila ga abin da yace ga abin da yake shikenan sai aka kawo nassin inda ya faɗi magana aka ga guda ɗaya ne can farko in ka lura da ina maliku maliku wa ashabuhu sai aka ce wa sarraha bihi al-khiraqi daga hanabila ba kaga ya tafi da maliku kenan shi kenan sai aka zo aka ce to tun da an ce khilaki yayi ana nema an kafa da magana ina kafa da ta ko sai ce eh aka dauko ce eh gashi nan yazo eh, ibn kudama yana magana a littafin sa muku ne cewar la hadda alaihi ba maliku ya ce shi akwai haddi akai ba ya kace hanabila suka ce ba ku haddi akan sa to amma a cikin malaman hanabilan khiraki malan khiraki ya saba da su shi da ya tashi sharhin maganar da aka ce ba har da ya ce akwai ba shi ke nan ba hmm? kai magana shi kenan to Hmm? kana da ya ce haka ba wasa ya nema in aka masa karfi in ya nema a yi masa haddi don a wanke shi shi kenan in ya kai kara shi maza a tsaye da shi eh? ban ji ba eh eh ƙasalisu eh na gani ƙasalisu Mm. shi mutumin zai ba shi wanda da aka ce ka ce ka za ka ce an ce ga abin da nake nufi kaga mutum kan yi magana ya fasar magana to haka yau tambayar ka ta iri المسألة ishiruna i'lam anna man qazafa binta gaira baligati bizina wanda ya jefi yarinya wacce ba ta kai zina ba au qazafa bihi zakaru ko ya jefi ɗa namiji da shi shi ma gaira baligi ta wannan yaro yaro ya yi zina yarinya wuce ta yi zina yi jefe suka ji jefe su da wa'annan aka nemo shi shaidu babu talafa اختلف ilmi العلم هل يجب على القاذف الحد أو لا يجب عليه ko haddi bai waje ba a kansa ba saboda su ana ga ba su ma isa abin da ake magana a kai ba amma da akwai nau'in haifa وقال عبد الله القرطبي في تفسير الآية التي نحن بصددها وندم كتا تفيا أكنت إذا رمى صبية يمكن وتوها إذا متنجي في يارينيا وند أنا إيتانا وديتا قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك قذفيني za a yi masa hukuncin ƙazafi. Hmm. Hmm. Eh, haka eh, al-Qurtubi ba. Shek kala abu da Abu Abdullahi al-Qurtubi fi tafsiri. Shi ne a kina abu na ɗansa ne, ba sunan mai magana eh, kina ce ta Qurtubi. Na'am. da ya ce wurin za a yi haddi eh, mai dara masu قبل البلوغ في بالسنة كانت قذفا عند مالك وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي وأبو ثور ليس بقذف بقذف نبا لأنه ليس بزنا Tunda da ba zina ba ne ba id la hadda alaiha ba haddi a kanta la hadda alaiha babu haddi a kanta tun da bata ba zaka ba yaro bai balaga ba rufi a anhu kalam. Alkalami bai hau kan shi ba dama an ɗage alkalami gare shi ta saboda nan ko ya tabbatar da shaidu ko shi ya fito ya faɗi kaga wannan ba haddi to kazalika ba kazafi babu eh ba dama a yi masu haddin zina ko an tabbatar da shaida a su balaga gaba to shi ma da ije fesa ba za a yi masa haddi ba to cewar an an ce babu haddi ai ba wai ana nufin za a ban maganan ta haka fi a banza hmm? in ka shigo hannun hukuma ai sai ran da ka fita gama dai na murna ce wannan abun da ake sarki ce a kansa aje aka yi maka an cece ka irin shirin zamani ya zance sai kun biya shi kaza to amma ka tashi ka tafi nan ne kuma yi. sai ga wani man na makalin ya makalo ka aka ce to sai dai a yi wayo azza sai masa ta'azi sai a tafi neman mai ta'azi قال ابن العربي رحمه الله والمسألة محتملة مشكلة مسألة نادى فسكوكي مسألة نادى ركيكي لكن مالكا رحمه الله جلب حماية إرد المقبول سيارين جايد كاري وند أخجي ذاك رأي هدي كوي saboda wannan mugun aiki aka dangana maka shi kuma masifa ta ganka sai ran da aka wanke maka shi in dai ƙarya ne to ba za ka kubuta ba sai an wanke shi don haka ke kawai akwai haddi don mutane su daina zama suna yin hira ba kan gado wa gairahu wani maliku kuwa irin su abu hadifa rahimahullahu ra'a himayata zahadin qatifi sun yi la'akari kare bayan mai ƙarfi hmm. ai na ake bulala to saboda haka nan yace kai bayan nan nasa ya kamata a tsare shi daga wannan bularu tamanin bulala fa za a yi fa ba fa wai mutane su gama talikancin su ba talikancin da bulala za a yi masa sosai ne su kan bulala in za ka ci an faffafa masa baya da bulala tamanin ke kai ba yi wa mutum tamanin ya kamata a tabbatar da ya yi laifi wannan laifi za a iya samun mafita yaran nan ba su ma balaga ba saboda kanan ko an tabbatar ma ba haddi za a yi musu ba tun da ba su kai a yi musu hukunci ba don haka nan ba za a yi haddi ba bayansa zai sha shi yasa mazaman suka ce ba haddi wa himayatu irdil maqzufi to wanne ne yafi kare mutuncin wanda aka yi wa kafafi ko kare bayan mai kafafi ayyuhuma fa afdal a da zaka ai zaka ci a wuri na tunda an bani dama yanzu in zaba ya an ana nema na hujja na bi malik ne a ka kai a wurinka a kare mutuncin wanda aka yi wa ƙasashen nan ya fi ko wasu za su zafi wannan ba wani shi ma ba wani ya faɗi Ya ka za mu kasa masa kashe hmm, kaga kare bayan mutumin nan ya fi. bai samu ya tsira su da zai wannan illa ba ta kai illa ba to ala ayyati yana ai wanda ya gane ne zai iya rawa wanda bai gane ba ya zai yi gaba inda wanda gane wancan me suke cewa wannan me suke cewa to nan ne zai iya cewa kaza ya fi a ne me yake da suwa na irjil makafofi aula li'annal qazifa saboda shi wancan qazifu كشف فطره بطرف لسانه يا يا إيه، ونن دبيش هالشفا يي مسد غلا يا تولر تاش فلزمه الحد دون حق حد يا كما شوري مالكو كن قال ابن المنذر رحمه الله وقال احمد في الجاريه بنت التسع الشكرة ترى يهد قاتفها واندي متك فسيزة اي مصعد كودا بتبلغ تبلغ تارا ليتا وكذلك الصبي حكى يارو واندي يارو قذفي إذا بلغ عشرة دوري بقاتفه za a doki wanda ya masa ƙazafi qala ishaqa rahimahullah idza qazafa gulaman in mutun yewa yaro kadafi ya da'u mislahu irin sana iya tarawa fa alayhi wal jariyatu haka yarinya idza jawazat tis'an in ta fi shekara tara Misir olalika. Daliban lumonde, rahima har yahu, layu hadu. Ba za a yi masa hadu ba. Man karafa mallam ya balo. Wanda ije fi wanda bai balaga ba. Me anda zalika ka zibo. Saboda wannan ƙarya za a ɗauke shi. Wayo azabu. A dai masa ta'aziri ladabi. A halar arda akan cutar da wancan dai. انتهى محل الغرض منه بلبه ya cutar da mu iyaka gaya kowa sai saki baki faifata abin da ya gada ma sai a bata ka a anguwa ba mai cewa yau ba komai kana zuwa a shi ka wuce a nawa ba yadda za ka amma da da shari'a aka yi wa mutum ɗaya kuma da da kowa ya zama kowa na kallon sa da mutunci wai za a rabta zakar zakarna in ka fahimci abun da muka faɗi a ƙawa da ahalar ilmi fil mas'alati fa'alam sai ka sani anna inda indana mafi fice a wurin mu nan mu dai قول ابن المنذر إنه لا يهد ولكن يعذب ووجه ذلك أن من لم يبلغ واندب بلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم يوئي sai dai bai fito fili ya ce mu duhu ba alqalam wala ma'arrata talhaquhu bi dhanbi ba wani abin kunya da zai riske shi da wannan annahu ainihin gairu mu'akabi ba wanda za a kama shi bane ba shi walau a qadhifu sabi da ko da mai ƙazafi da yaron ya zo da bi arba'ati yashhaduna mutum hudu suna shaidawa ko da ya zo da su kaga yaro ba zai masa haddi ba ala sabi bizina fala hadda alaihi ijma'an walau kana qadafahu da qazafin sa ya kasance qazafan ala alhaqiqati la lazimahu alhaddu ay bi iqamati alqazifi albayyina saboda qazifu ya kawo shaidu ala zinahu وإن وإن خالف أنا في هذا جمع من أجلاء العلماء ددينا من من يما لم يسن صعبا وونا ولكنه يعذر سأل مثلا دبي أين التعذير البالغ الرادع له وان ذي درجة إيش بذي كار إيم والنمبر ولغيره an da wannan sama mai ji ma shi ma da ya shiga taitayinsa an kazafi Mallam ya bulukin kazafi wa wanda bai balaga ba wal ilmu inda Allah ta'ala to nan ba zai lallakuwa na'am min haju